Matsalan karancin takardun kuɗin naira da ake fuskanta a yanzu biyo bayan samar da sabbin tsarin takaita yawo da tsabar kuɗi ya tilastawa da dama daga cikin 'yan kasuwa sayar da kayayyakinsu a farashi mai rahusa don samun kuɗin da za su biya wa kansu bukatu na yau da kullum musamman kayan abinci. Wannan al'amari ba za a kira shi da faɗuwar farashi ba sai dai wani kalubale na hucin gadi da haka muka ji ta bakin wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum Hassan Sardauna kowanne tasiri hakan ke da shi akan mutane. Buhun masara da kike sayan dubu ashirin da yanzu ya koma dubu goma sha biyu idan kina da cash in ma sababbin kuɗi ne kasa da haka idan ko transfer ne wani tsoho ya ce lalacewarsa bai kai haka ba don ba hauka ya same shi ba har yanzu ya san abin da yake yi yaro ka biya kuɗi in baka wake to kin ga idan har tsoho yana ganin wai ma transfer wayo ake so a yi mishi to an samu matsala dole ne sai an ƙara ilmantar da al'umma domin su san ina aka kwana ina aka tashi ina kuma aka dosa domin menene muhimmancin wa'annan kuɗaɗen su kansu da lamarin ya shafa kai tsaye wato 'yan kasuwa sun bayyana mana mabambantan ra'ayoyi akan wannan al'amari. Suna Sunana Alaran Marabiu Isa. A ni kam ya shafe ni mutuka saboda kamar ni aka min transfer na je zan sai saniya Fulani ba karban transfer suke ba. To sanadiyar haka ga kuɗi a account ina ban iya siyan shanuwa da na kan sai shanuwa goma amma yanzu ko ɗaya ma ban iya siya saboda mutane kan zo ni in tausaya musu in ba su simin transfer ni kuma in zo zan siya Fulani su ce cash suke so ba sa karban transfer. To sanadiyar haka ya affecting din business ina yanzu kina gani ma kaman ban da lafiya na koma na yi week na balarabe isaku tumatiri da tattasai da albasa ya mu abin da shafe mu anan shine kawai matsalar zaka je siyo kamar tumatiri haka irin su wannan idan ka je siya su ba su karbi transfer ba za su ce ka ba su cash ne su to kuma yawanci don da tura ma kuɗi transfer zai ma to mu ne muke samun matsala da masu sayan kayaki na wajen mu sunana hannafi sa'idu eh wahalan kuɗi gaskiya akwai damuwoyi sosai domin Allah za ka ga wasu fasinja masu zo hawa mota tana siji suna gani fiyo in suka je ba su samu ba wani lokacin za ki ga abin abin ya bashi sosai za su ce ma mu tafi mun samu mai okada za mu karba a hannun shi to kuma in ka je mai okada bai bara ba kai za ka shiga damuwa dole muna ji muna gani sai dai mu hakura ba za mu dauke su ba gaskiya kasuwancin mu ya ja baya sosai tunda kin ga da mutum zai sau hudu zuwa zuba amma yanzu da kira za sau biyu shi kuwa Dr. Isa Abdullahi masanin tattalin arzikin kasa ne da ya yi mana tsokaci akan tsarin da wannan batu ya yi ga tattalin arzikin 'yan kasuwa da na ƙasa baki ɗaya da kuma hasashen abin da zai iya faruwa a nan gaba. Wato wannan yanayi wato ya zamanto wani iri da mutane suka ɗauke shi a baibai gani suke cewa tun da farashin kaya yana faɗi yanzu wato ai aikin ma da aka ce za a yi na rage hawa-hawan farashi ya ci nasara ba haka bane ba a rage farashin kaya da takura mai kaya da kwace eh, jarinsa da cinye jarinsa in wannan kayan ya ƙare to shi manomin nan ba zai iya nomawa ba shekara mai zuwa domin ya cinye jarinsa a maimakon ka sai mudin shinkafa naira ɗari takwas to idan manoma suka kasa noma abinci ya karanci to karshen ta mutum ya sai mudin shinkafa naira dubu ɗaya da ɗari biyar to kaga mun samu na kasu a maimakon muna ganin mun cuci masu noma da masu sai da kaya a wannan karan so tattalin arziki baya tafiya akan wani baya jin daɗi mai saya na jin daɗi mai siyarwa na jin daɗi haka ake son tattalin tattalin arziki ya tafi wato. Wannan dai shine karin farko cikin shekaru da dama da al'ummar Najeriya ke tsintan kansu cikin tsaka mai wuya sakamakon canjin kuɗin naira al'amarin da tuni masana masu ruwa da tsaki da 'yan kasuwa da kuma magidanta ke kira a kai a sake lale kan batun domin ceto ƙasar daga halin matsi da take ciki a halin yanzu. To jama'a kada dai ku manta a nan za mu tsaya da labarin namu. Kada ku manta da Allah ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararra. Mun gode sai anjima.